نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وباء وأقوم قيلا إن لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا كبت عدونا وأجعلت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلي وسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد يقوى مسلمي ina mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake nuna mana yammacin azumin Ramadan nawa ga wata ya so manisa Allah ka karba mana Allah ka tausaya mana Allah ka sa mun dadi ba za mu wuce ba muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala kan ni'imomin sa da ya mana kuma muna ƙara roƙonsa ƙara ba mu dacewa da bin littafin Allah da sunnan mamman Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce kullum za mu kawo maganar taimakon marayu saboda muhimmancin marayu a cikin tausaya mu duk wanda ya tausaya wa maraya Allah zai tausaya mishi lokacin da ƴaƴansa suka zama to marayu tausaya wa maraya na sa Allah ya tausaya wa al'umma kada ku gaji da taimakon marayu babu wanda zai so ya mutu ya bar ƴaƴansa marayu su da ko akwai to in an bar maka ƴaƴan maraya amana a hannunka karka ci dukiyar su karka so da su Qur'ani ya ce wal yakhsha alladhina law taraku min min khalfihim dhurriyatan dha'aban ya ce wanda yake tsoro ko ba ba ya mutu ya bar 'ya'yansa su tozarta su walakanta ko ya bar musu dukiya sai Allah ya ga dama a kare dukiya to kai da aka baka amanan kulawa da dukiyar marayu ka kula da su da kyau ka shafa kan ka tsare musu dukiyarsu in ta yi haka to kai ma da na ta su zama maraya ba za su tozarta ba ba za su waliyar da zai da lautar da kuma karfin zuriyar tambayi wanda ke tsoron ya bar zuriya mai rauni kasu walakanta kasu tozarta to ya ji tsoron shi ma marayu da ke hannu sai kula marayu na kowa ne za ka kowa ya sake sa hannunsa a duhu nan imani ke aiki ka ce jiya na bayar yau ma an dawo an ce akwai kenan imanin ka shi zai sa ka bada yasa Allah ya ce ha antum haula ibn aula da ku Allah nan ku mu kenan Allah ya ce ana kiran ku ku taimaka don Allah akwai mai rowa wanda duk yayi don kansa ga wani ma wa man inna ma an wadansu sun kawo a cikin sama zo ka sa ku saba duk wanda ya roba ba kowa ya ba kai maka kawo ne eh, to ya ji na ya kawo ne ba eh ya yi to Allah ya sa albarka to haka duk wanda ya roba ya yi wa kansa to kar mu kan roba jiya an tara dubu ɗari da ashirin da wani na ce zan sa kwatan kwatan har na saka na jin a duba ya shiga ko to na ma tara to a kawo ne sun karanta wa. don saboda wanda suka bayar su rika jin sunan su ana musu addu'a ina fatan kwamiti din masu kulawa su rika turo maka da wuri don mun zo kamar haka sai mu ce to wani aka kawo wani aka kawo wani aka kawo a yi musu addu'a addu'a cikin mutane a ce amin Allah kada ya san inda abin zai tsaya to da wanda ya bayar a yanzu da wanda ya bayar jiya da wanda ya turo account da wanda yake da niyan ya bada da wanda ma ba shi da shi amma Allah ya san niyyarsa da yana da shi da ya bayar duk Allah ba kowa lada wanda yake da shi kuma yi niyyar rowa bai niyyar bayarwa ba eh shi ma ya san akwai mala'iku durana suna saukowa su yi addu'a ya Allah duk wanda ke bayar saboda Allah Allah ka ninka mishi ka ninka mishi ka ninka mishi wanda yake da shi boye Allah ka jefa mishi asara ba ni na faɗa ba mala'iku ke irin wannan addu'a zaka ga mutum ya kasa ya ki ba da taimako ya ki taimako don Allah amma a gidansu sai Allah ya jefa masa wata fitina ko Allah ya sa masa wani ciwo a ce sai ya je kasan waje ba zai iya ba da sadakan naira dubu ɗaya ba amma yana da masifa da kullum ya sha maganin kusan dubu goma ko dubu ashirin kaga kenan wata jarabawa sannan yawan sadaka yana maganin cututtuka yana maganin musifa yana maganin fitina saboda haka ibn Kayyim ya kawo falala da yawa na sadaka wata kida za mu rika kawo kadan kadan ko dai muna tara ta wanda don a gane muhimmancin Allah ya bada iko Allah ya saka wa duk wanda suka bara to za mu shiga surar nu ta farko a wannan shekara suratul muzammil Allah rahma mai Allah yake a farko sura ya ayyuhal muzammil qum الليل نصفه أو منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم نعم المجدد سورة المزمل سميت هذه السورة بسورة المزمل أنا مجوانا سورة بسورة المزمل ma'anar muzannin wanda ya lullube ya rufe ainihin wato jikinsa ya shiga cikin mayafi ya rufe kansa wane ne wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir ya nuna ijtama'at quraish quraishawa sun hadu fi darin nadwa a wani gida da ake ce darun nadwa inda suke shawara su kulla makirce makirce iri iri in ba ku manta ba cikin alqur'ani Allah ya ba mu labarin zaman su da magirci da suke kullawa manzo Allah wa iz yamkuru bika alladhina kafaru wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka suke yaran wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin wa iz yamkuru bika alladhina kafaru a lokacin da kafirai suke kulla maka makirci sun haɗu a ina darun nan cewa su kore ka ko su kashe ka ko ma su fita ke da ko su ka saurin ka ko ɗaurewa ko kora ko kisa abin da suke wasu sosai masu Allah a sai duk ne wa'azi mai karantarwa to yana da wannan barazana ko dai a kore shi ko a kama shi a ɗaure shi ko ma a kashe shi saboda mafi yawan masu mulki da masu dukiya da manyan gari abubuwa da suke na saba wa Allah ba zan iya gaya musu sai malamai sai waɗanda suka bi hanyar da Allah madaukakin sarki yake a bidon isa da saƙon Allah shi yasa Qur'ani yake wa ka ayyin min nabiyyin qatala aw qutila na'am

waɗanda ke masu mulki da zufin auna yadda ya buga da annabi musa sa shi kullum mara gaskiya ƙoƙari yake yi ya yi faɗa da mai gaskiya in za a tona asirinsa a ce yana da laifi kaza to yana kallon ba abokin gaba kamar wannan mai karanta ba na ba ku wani labari cikin yan siyasa mu na Najeriya wani babban mutum mataimakin gwamna ne a wata jiha sai ya kawo min tsaron liman limamin liman ya ya fiti ne shi ya bata da liman shi ba zai sake magana da liman ba taimako tsakaninsa da liman an yanki kake mai liman yayi to kullun ya kan mimbari a masallacin juma'a ina kallon sa in zai magana da ni yake in ka ga ya daga hannu yana hararara wallahi da yake dole jama'a yanzu in liman na hudu ba ba ko yake ba ai da kowa yake yi to shi ya dauka da shi yake saboda da wuya a yi magana a faɗi laifin buka face sai ka ji hada laifin gashi wa'azi ya kai wa'azi kenan in ka ji mutum ya ce dane yake wannan ma zai ce dane yake to duk ma ku gyara sai ce yo excellency ba da kai yake bai ce wallahi shugaba da ne na san me ba saboda wasu abubuwa da na yi ba wanda ya sani su yi na ce to kai haƙuri ita ta ya zan da shi kai haƙuri su to amma da na yanke hukunci ni ba ni ba shi na ce to in tambaye ka yanzu in ta Allah ta kasance gare ka yau ka mutu waye zai ma sallar janaza a liman za a kira na ce to wanda za a shirya sallar sallace ta kuma kake gaba da shi ai mai tsaunar ka in yi zai tsaya kan gawan ka yi ya a zuwa zai zama kuma kasan sallar sallan gawan na abu yi. idan liman kuna gabaran da ka mutu zai tsaya sallan a goye ce Allah ka san tsakanin da shi a cikin a cikin addu'a ya Allah karama mini Allah ka ji ah, a an ya wasu kai wasu kai ai sulu kai saboda haka tsakanin mu da malumin mu alaka ce mai kyau in ka koma kana zagin limaminka kana cin mutuncinsa kana kaza kana kaza to ga yadda da ka mutu wani da zai masalla duk yadda kake kallon shi ba na kwarai ba a idonka to har yanzu a wurin Allah babu kamar shi kai ma a wurin ka baka da kamar shi saboda haka dole mu rika ba kenan duk malamin in yazo zai yi wa'azi zai karantar sai ya fuskanci barazana na masu laifi Allah ka cika mala jawa me ne laifin malam jawa da aka ji har yau ba a fitar mana da alƙaluman me ya kashe malam jawa kuma in Allah ya kaddara abin da zai kaddara daukakan da malam Jafar ya samu bayan mutuwarsa bai same shi lokacin da yake da rai ba haka ne kowa gaba yanzu da an ce Jafar Mahmud Adam ko da sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar wani ma bai san shi ba muna nan nan ran da aka ya rasu wa shekari aka min haihuwa na sa wadan Jafar yau kusan shekara goma sha kenan kowa in ka kira sunansa da darajarsa da sa Allah ya kara mishi daraja yana sallan asubahi yana karatun alqur'ani ranar juma'a sallan asubahi har abokanan gaba wanda suke kallon suna gaba da ahadu sunna sai da suka yadda cewa da Allah zai ba su irin shahada da ya ba wa malaka duk da mu ahadu sunna ba mu yanke hukunci mu cewa ne kaza ne amma kyautata muna kyautata saboda haka sai kenan kaga Allah madaukakin sarki ya sani masu shiryar da mutane za su fuskanci barazana iri-iri shi yasa tun daga kan shugaban halittu gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka sun hadu suna mutum ko dai su kama manzon Allah su kaure ko su kashe ko su kore shi ana mitin din wani tsoho an ce abinda za mu yi mu kama shi mu daure shi tsohon sai ce a banda tsoro banda tsoro banda tsoro to mu kore shi sai wace a banda koransa banda koransa abinda za a yi wani ce mu kashe shi sai eh, abinda za a yi abinda za a kashe sai wani ce kai dattijo kai daga yana kake ce ni daga na gado shi da ake ce tsohon na gado a sai ɗan ne ya shigo cikin su in ka ji an ce tsohon na gado to sai dan ne kira to wannan mitin din irin wannan mitin din sun haɗu kuma a darun nadwa har yanzu an aiko manzon Allah farkon aikowa sai ya za su gaci sun san shi amintacce ne sun san shi mutumin kirki su da kansu suka sami suna al'amin wata rana kafin ma aiko manzon Allah an haɗu ɗakin kahaba za a sanya hadirar aswa black stone mai daraja bayan an gina ɗakin kahaba aka rasa waye zai sa dutsen a mai da shi jikin kaba kabilu suka ringa rigima kabilun larabawa har sai da aka kai za a yaki suka ce yanzu abin da za a yi mu tsaya daga wannan kwanar wanda duk muka ga shigo na farko shi zai raba mana wannan fada an sa ido ana kallon wa zai fito sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ba ya koshi ba bai zama sun manzo yana zuwa suka ce ah, haza muhammad haza amin wannan muhammadu ne wannan amintacce ne mun yadda zo kai mana hukunci manzo Allah ya zo ya fidda mayafinsa ya sa aka sa dutsen hajar aswa a kai ce to wasu kabila a samu wasu mutane daga nan a samu wasu mutane daga nan ku zo mu haɗu sai mu ɗauka sai mu saka suka ce wannan hukunci mun yi daga wannan hukunci kace shi ne hukuncin da manzon Allah ya yi aka sanya ainihin wato hajar aswad sun yadda amintacce ne sun yadda mai gaskiya ne har ranar da suka yi shawarar koran manzon Allah ko kashe shi Allah ya sanar da shi cewa ya fita amma sai manzon Allah ya ce wa sayyidina Aliyu zo ka zauna a gidana a ɗakina a kan gadona ni na fita zan hijira in ka gama akwai wanda suka bani amanan kuɗi wanda suka bani amana kaza da kaza da kaza ka rarraba musu amanonin su sannan ka same ni a Madina sai dan Ali sai ce na gane ba za a kashe ni ba ko da na kwanta a gadon manzon Allah tunda annabi ya ce ka same ni a Madina na tsira ya san zai fita lafiya ai kullum manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata a gare shi cikin maganganunsa kana gane abubuwa da yawa da ya faɗi magana Allah ne ya sanar da shi saboda haka ya tsaya manzon Allah tsira da minkin Allah tabbata a gare shi ya fita sannan suka turo masu kama manzon Allah sun zo kofar gida ba su iya kama shi ba manzon Allah tsira da minkin Allah tabbata a gare shi ya zo ya wuce kowace suna bacci ba su san cewa ma ya fita ba karshe ya tafi gidan sayyidina abubakar yace Allah ya umarce mu da yin hijira zan hijira da rana saka ya rasulullah dawa annabi ce da kai za ya fashe da kuka sayyidina abubakar yana murna Aisha tace ban san ana murna saboda jin daɗi ba sai rana. saboda ga kowa ya san halin manzon Allah mutumin kirki ne mai halaye na kwarai mai ɗabi'a na kwarai kowa na sha'awarsa kuma kafin zuwarsa kafin aiko shi a matsayin manzo ya kasance wato ɗabi'arsa da halayensa na ba da sha'awa ko wani sun to shi sa da aka aiko shi suka rasa da za su yi hadisin jari yake sun haɗu a gidan ainihin wato darun nadwa qalu sammu hadha rajula isman tasru amna ku kira wannan mutum da wani suna da mutane in sun ji za su guje shi ya haddabe mu mara sai da zamani ne gaskiya ne amma mu raɗa mishi wani suna da in an ji za a ƙi shi ƙalu kahinu suka ce to ku sa mishi dan boka ƙalu suka ce laisa bi kahinu su suka ce kai ba boka ba ne ƙalu majnunun da mutum mishi mawakaci ƙalu laisa bi majnunun ka kai ba mawakaci amadu da aka sai da waɗansu suka ɗauki wannan suna in manzon Allah na tafiya muku a kira ya ayyu allazi nuzila alaihi dhikr wa qalu ya ayyu allazi nuzila alaihi ya kai wanda kake an saukar ma da alqur'ani sai manzon Allah ya juyo in ya juyo kamar wanda za su saurare shi ko su da. innaka la majnun kai ma hukunci sun su sun san ba ma hukunci sun yi magirci abubuwa ta ko'ina an yi manzan ga wani kafiri nazar gudun hari in ba manta ba da ya zo gaba manzan Allah sai ya wani addu'a a cikin wannan sura da karanta na amfani. Wani ƙalun lahun ma'in ce wato da ya zo gaban manzan Allah tsira da cikin Allah ta fita gare shi sai ya daga hannu yana addu'a addu'ar sai ce Allahumma in ka ji Allahumma ya ka ce addu'a ce da kyau ko Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika ya Allah in wannan abinda Muhammad ya zo da shi shine gaskiya daga wurinka kai ka turo shi ka aiko shi don mu bi shi to fa azira alaina hijaratan min as-sama mun ki mu yi imani ka yi mana ruwan dutse daga saba duka kashe ku ba za mu yi imani a wai kira ji azabin alim ko ka kawo mana azaba mai radadi ba za mu yi imani ya faɗa ga wani sai Allah ya ce ne wa ma kana Allahu liyu'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu liyu'azibahum wa gaya musu ba ne nemi azaba ba a zango da duwatsu daga sama ko a kawo wani azaba sai Allah ce ai Allah ba zai musu azaba ba alhalin tana cikin albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa tare da su to Allah ba zai sako da azaba ba sun ci albarkar annabawa da yawa ba sun roki a kawo azaba ba cewa in annabin gaskiya ne shi ya roƙi Allah ya sauko musu da azaba ai an gama annabi nuhu alaihi salam da mutanensa suka yi abin da suka yi ai shi roƙon Allah ya yi a sauko ruwa daga sama da ƙasa duk su halaka Allah kuma ya ansa mishi sai ga ruwan sama ya sauko ruwa ƙasa ya ya tsungulo ƙarshe duk suka halaka annabi salihu yaya akan taguwa annabi hudu yaya annabi shu'aibu yaya amma manzon Allah ya roƙi Allah ya Allah karka halakar da al'umma ta duk abin da suke manzon Allah ya je tsaifa an fasa mishi gobe an jajjefe shi mala'ikan duwatsu zai ce Allah ya haifo ni ne mala'ikan duwatsu ka ba ni dama a ɗauki dutsen nan duk a halaka su da shi manzon Allah ya ce ina fata a fitar a cikin su wanda zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma hadi qaumi la ilaha Allah ta shirye su saboda haka manzo Allah Allah ya ce duk da wannan kafirin yi addu'a cewa zuwa su da sauko daga sama a halaka su Allah ya ce ga ya Allah ba zai a azaba ba kuma kanan Allah li hun wa an fihim Allah ba zai a azaba ba an halin kana to ko ka ko ba zuwa ga Allah al'umma ka ce a yanzu. wa ma kanan Allah hun wa hum yastaghfirun Allah ba zai harka wannan al'umma ba in suna istighfari saboda istighfari da muke yi shi yasa duk wani fitina in ya taso wannan al'umma in ta koma wa Allah sai kaga Allah ya kawo ta mu yawaita istighfari mu yawaita salatin allah, mu yawaita tuba zuwa ga Allah Allah yana tausaya mana saboda wannan to wayannan mutane suka hadu suka ce mu ce mishi majnun ne kalu su a cikin suka ce laisa da majnun ba ma shi bane magana da yake faɗa ba shi kalu zahiru suka ce to dan sihiri ne don kana magana da shi zai ce ka kalu laisa bi sahirin suka ce kai ba mai sihiri bane fa tafarraqa al-mushrikuna ala zalik saboda ka suka tashi dukkan su ba samu wani ittifaqi ba wanda yake ma shi wanda yake dan sihiri wanda yake boka wanda yake kaza gaba ɗaya sun watsa ba su da abin da za su iya faɗa manzon Allah fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai labarin ya zo manzon Allah fa tazammala fi ziyadi sai manzon Allah ya lullubu a cikin tufafinsa ya kama tufafinsa fa dastara, ya shiga ciki ya ƙara lulluwa fa atahu jibril sai malaika jibril ya zo mishi in ba ku manta ba farkon wahayi dama manzon Allah tsira da cikin Allah kwata gare shi lokacin da wahayi ya fara sauka mishi ai yana zuwa ne kogon kira Allah ya tsare shi shi baya bai taɓa hoton gumaka ba bai taɓa yin wani sihiri ba ko shi hasali ma manzon Allah tsira da cikin Allah kwata gare shi Allah ya tsare shi dama larabawa in an haifa musu da ba sa shayarwa sukan kai a shayar shi yasa halimatu sa'diya ta shayar da shi wurin kusan shekaru nawa hudu an haifi manzon Allah maraya mahaifiyarsa bai san shi ba bayan ya shekara ɗaya ko biyu mahaifiyarsa ta bada shayar da shi ana shayar da shi yana wasa da yara abokanansa sai mala'ika ya zo mishi a tsura mutum ya kama shi ya kai shi gefe ana wasanni irin na yara ya tsaga kirjinsa ya fidda wani tsoka ko wani gudan jini rabon shaidan ya sake mayarwa kuma ya dike operation daga mala'ika surgery daga mala'ika kuma yara sun gani suna dawa suka gaya wa halimata sadiya mun ga wani abu na tashin hankali ga muhammad kinji kinji kinji sai ta tsorata daga nan ta ɗauko ta dawo da shi wurin mahaifiyarsa mahaifiyarsa ta zauna tare da shi bayan wannan shekara yanzu ya shekara nawa biyu ga wani shekara hudu a wurin halimatu sadiya yanzu ya shekara wurin shida sai manzo Allah daga nan ya kowa wurin mahaifiyarsa sai kuma ta so ta ziyarci yan uwanta a Madina sai ya raka ta a rakiyar da ya mata yana dan shekara shida wurin dawowa cutar ajar ya kama ta hanya tar aka binne ta manzo Allah ya dawo yanzu ya rasa mahaifiyarsa a shekara shida ya rasa mahaifinsa tun yana ci yanzu wa ya ɗauke shi kuma kakansa abdul musallu ya ci gaba da kurace bayan shekara biyu shi ma ya rasu yanzu wa ya ɗauke shi bafarsa abu tsari shi ne ya ci gaba da kulawa da manzon Allah ya ci gaba da kulawa da manzon Allah har sai da manzon Allah ya kai shekaru ashirin da biyar Khadija mai dukiya ce daga manzon Allah ta ga irin halinsa da irin ɗabi'arsa ta nemi ta yi alaƙa da shi na kasuwanci ya shiga cikin kasuwancinsa ya zama to mai taimaka mata ana tafiya kasuwanci ta ga duk lokacin da aka ce kasuwancin ya bunƙasa ya bunƙasa ta nemi ta aure shi yana ɗan shekara da biyar tana shekara arba'in, babbansa ya amince saboda 'yar dangi ce mai daraja ce mai martaba ce shi ma ɗan dangi ne mai martaba ne mai daraja ne ta sai da ya hada da annabi Ismail har zuwa ga annabi Ibrahim saboda haka aka hada wannan aure shi yasa manzon Allah da ya aure ta bayan da ya zauna da ita bai hada ta da kowa ba ta girme mishi amma ƴaƴansa gaba daya kusa daga wurin ta Zainab Ruqayya Ummu Kulthum Fatima ga kuma Qasim ga Abdullahi wannan duk ƴaƴan waye ‘ya'yan ita khadija na khadija sai ibrahim kadai ne bata haifa ba dan mariya don haka lokacin da manzon Allah ya soma sha'awar fita zuwa waje ita take ba da dukiyarsa dukiyarta ya je kogo yana zama yana zama har sai lokacin da mala'ika ya zo miki a cikin kogon nan mala'ika jibril ya zo ya kama manzon Allah ya dunkule shi jawo shi kusurci. shi ya ga abin da bai taba gani kafin wannan ya faru manzo Allah in ya kwanta ya bacci duk mafarkin da ya ga mafarkin ya zama hakika wannan sunan alamu manya manyan alamu da manzo Allah tsara da cikin Allah tabbata gare shi fara gare alama cewa annabta na dab da sakowa zuwa gaskiya ne mai amana ne mai tsoron Allah ne mai kaza mai kaza kowa ya shaida to lokacin da wannan mala'ika ya zo miki a kogo ikra yi karatu ya ce mai zan karanta ma'ana ka tsari ban iya karatu ya saka ta ikra har sau uku karshe sai ya karanta miki wannan ayoyi na alƙur'ani ikra bi sunna rabbika allazi khalaq na'am khalaqa al-insana min 'alaq mm-hmm. ya ya wannan su ne farkon ayoyi da suka fara da alqur'ani yika in ba da karatu ba yadda za gane addinin ka kenan addinin musulunci shi ya fara magana akan karatu shi yasa university na farko a duniya university na farko a duniya musulmi suka fara kafa university ilimin lissafi na farko musulmi ne ilimin science musulmi ne saboda ga musulmi karka zauna faka karatu karatun addini da karatun zamani wajibi a kawo Allah ya ce yi karatu in ka yi karatu daraja za ka kara da karatun addini da karatun zamani wani malami na karantar da yara a wannan ƙasa tamu sai wani dottijo yana tura ruwa yana tura amalanke ya sanya jarkoki na amalanke yana turawa da kyar in yanzu shiga ta malam sai ya yi sama da shekara 60 70 sai malam sai warka da mai amalanke sai ce wa yara bayan ya wuce kun gan shi nan da yake tura amalanki yake wannan wahala da ya yi karatu da baya haka ku yi karatu kar ku zama kamar shi ce in ya yi karatun zamani to da yanzu ya yi ritaya yana karkashin itaciya yana karanta jarida yana kuma samun pension da karatu saboda ya yi karatu yanzu har ya yi ritaya in mun yi sa kuma ya zama dan kwamitin masallaci mai kare kici da shi haka ko ba haka ba ya riga ya ritaya bai da aiki amma dai ya yi karatu ko kuma ya zama malamin addini saboda ya karanci addini da yanzu yana kafa kasa yana karantar da mutane ana daukan darasi karatu ya yi amfani ko bai yi amfani to wanda bai yi karatu ba shi ba ba shi ga tsuntsu ba shi ga rai ga tarko za ka sai ta wahala don haka karatu na da muhimmanci to manzo Allah ya ce Allah ya ce mala'ika jibril ya ce mishi ikra ikra bismi rabbikal ladhi khalaq al insana min 'alaq ikra wa al akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam 'allama al insana ma lam alqalamin nan shi farko farkon abin da aka fara halitta Allah ya fara halittar alqalami kafin halitta komai aka ce ya rubutu shi mai zan rubuta Allah ya ce rubuta duk abin da zai kasance daga nan har karshen duniya ina da karin rubuta saboda haka a sai kenan kun ga manzon Allah da ya taso yanzu ya ga abin da bai taba gani ba to da ya dawo gida ya dawo cikin tashin haka. amma yana da mata mai tausayi yana da mata mai daraja shi sa bature turawa suka ce behind every successful there must be an iron link duk wani wanda ya zama successful ya ci nasara a wurin harka da yake na shugabanci ko na kasuwanci to akwai wata mata tsayayya da take taimakon sa a gida duk wanda kaga ya zama wani abu to akwai matarsa da ta taimaka a gida ta tsaya wurin taimaka saboda haka su mata sun yi samun zuwa ce kunna shaqa'iq rijal yan uwan maza ne suna taimakon kar ku walakanta ku girmama masu wani shawara ka rinka yi da ita zaka ga irin basirar da Allah ya mata ba ku gari ba an je za a je wato a yi umra lokacin fato makka kafin a yi hudaibiyar sulhu hudaibiyar manzo Allah ya jawo sabai ku fito gaba ɗaya za mu je makka za mu yi dawafi za mu yi sa'ayi za mu yi kaza suka zo za ku shiga sai kafirai suka hana sai manzo Allah ya ce to a zo yanzu an hana mu shiga kuma dalilin wannan aka yi sulhu sulhu ya nuna dole mu yi hakuri mu koma sabai suka ce ya rasu daga kafa mana alkawari cewa za mu shiga ɗakin dama ko ana hama mu tafi kawai a je a yi annabi ya ce ku yi hakuri abinda za a yi kowane yanka dabba sai ya haske a nan abinda muka yi Allah ya tafi umarar niyyar mu da muka zo Allah ya kafa. manzo Allah ya ce aje a yanka dabba a yi haski kowa ya shiru bai ba annabi ya sai da zai hankalin sahabbai ya tashi sai ya komo wurin ummu salama matarsa yace sahabbai na ba su umarni ba su ba hankalinsu ya tashi na ce za a shiga makka amma ga abin da ya faru sai ta ce miki ya rasu da kai kayan ka dabban naka kayi aski ki bani ba ka je ka yi mana in ka yi su ma za su yi sun ka kayi sai manzo Allah ya juyo sai ya zo ya yanka sa sai ya nemo mai aski aka mishi aski kan ka ce ko ba kowa ya kama yanka dabban kowa ya kama shawara waye wannan an ayon ne saboda haka mace ba karamin arziki bane shi yasa in Allah ya taimake ka da mata ta kwarai ka zauna lafiya ba mai ma da hankali wanda bai da mata ba zai san wannan goro ba zai san wannan ko ko watan azumin ne yanzu ya gane cewa an shiga watan azumi wa yake ba shi ruwa wa yake ba shi kunu babu ko saboda haka mata manyan mutane ne suna da daraja suna da kima amma kuma waɗansu abubuwa na kuma sai an yi haƙuri in ta dama maka wani kudu sarara da kuma sai kaya ba duk da haka dai tana da daɗin zama amma kuma akwai wahala eh akwai wahala na ga wani babban malami cikin malaman mu na izara sun tare mini da hankali a gida kuma limami ne a masallaci amma ba kiran sura ba kiran sura da yazo yake jama'a sahu sahu liman bayan an yi sahu a sallah yana kallon jama'a maimakon ya juya cikin zafi ke Allahu akbar <laughs> yana kallon da ya kabara sai ya sa hannu sai ana subhanallah subhanallah eh a sai matsala ya samu a gida eh. a ga mata ko eh saboda haka sai an yi ta haƙuri da su hatta matan manzon Allah sai da suka sa wata rana ya kaura ya bar gida na wata guda aisha ta ce na fi kowa son ya dawo ran da aka ya dawo wata 29 wata ya kare ya shigo gida ta ce ah, ka ce wata ɗaya za ka yi wira da kai halin yace yake Aisha ai watan wani 29 wani 30 wannan ne 29 ne kake to da lai barka da manzo Allah yace nakan gano in ta yi fushi nakan gano kuma in tana cikin jin daɗi manzo Allah yace in naji tana cewa wa rabbi Muhammad ina rantsuwa da ubangijin annabi Muhammad to na san muna shiri ana cikin jin daɗi amma da wa rabbi Ibrahim ina rantsuwa da ubangijin annabi Ibrahim take to yake sauraron ba lafiya saboda haka kaga mata kenan wato dole akwai da ake zama da su to khadija girmanta da darajar a wurin manzon Allah ba a yi wata mata kamar ta shi yasa har bayan rasuwar da manzon Allah a gida in ya yanka dabba sai ya ce ku kai wa kawayen khadija kai wa kawayen khadija sai aisha ta ya Allah yanzu wannan tsohuwa da ta rasu ne tana da shekaru Allah ya canja maka ya baka budurwa ya baka kaza tana nufin ita kenan sai mun zala ce wallahi har yanzu Allah bai canja min wata da Khadija kimar da darajar sai ta gane cewa Khadija no go area in kana son ka taba Khadija a wurin manzon Allah baya baya wata rana manzon Allah na gida sai kanwar Khadija ta shigo suna magana a cikin gida sai ji muryarta sai ce la khadija bayan ta rasu sai ya gano haura ce ta Allah Allahu akbar muryar ta yi kamar da manzo Allah ya gemu maka ne ya so ta ya yi mata addu'a saboda irin yadda ta ba shi gudumawa na dukiyarta gudumawa na girmama shi a lokacin darajarta da kimarta kowa ya san wace irin ana bi da ita a makka amma ta ce manzon Allah take da lokacin da zama annabi Allah saboda haka take kenan kaga da ya dawo daga kogo ya ga abin da ya faru a kogo yana dawowa cikin sakin hankali cikin tsoro yana san lulu san lulu yana cikin tsoro sai Aisha lokacin da ya ba da min kadida lokacin da manzo Allah ya ba da labari yace la karkashin wala nafs wallahi na ji tsoron kaina na ji tsoron abin da same ni na ji tsoron ga abin da na gani ga abin da na gani ya labarta mata gaba daya yana gama fada faƙalar da ke kalla wallahi ma yi kuzi kallahu abada har abada Allah ba zai tsoro saka wallahi Allah ba zai tsoro saka innaka la tasilu rahim wa tahmilu kal wa tattibu al-ma'dur wa taqru al-bayt wa tu'idu ala nawa'ib al-haq muttafaqun alayhi bukhari wa muslim sai wallahi Allah ba zai tsorata kai din nan da na sani kana da alkhairi kana sadar da zumunci duk inda zumunci yake kana sadarwa kana daukar nauyin masu rauni wanda ba su da komai ka taimake su kana kyautatawa kana faɗin maganganun alkhairi in baƙi sun zo ka yi musu abin da ya kamata kuma duk wani abu na taimako akan gaskiya a tsaya akan gaskiya kai za a nemi kai ne mai kaza kai ne mai kaza Allah ba zai tsoron ba. ta ce amma ta shi muje wurin barka dan daura wani dan uwana ina dangantaka da shi masani ne ya karanta littafin at-taura ya san abubuwa mu je ka ba shi labarin abin da kake suka je tare zuwa wurin barka manzo Allah na bada labarin sai ce ai abin da ka gani nan irin sa annabi Musa ya gani kuma alama ce ta annabta karka damu daga nan ya samu kwanciyar hankali wa ya zama sanadiyyar kwantar manzon Allah da hankali Khadija daga abin da ya ji tsoro da dukkan taimako shi yasa ma musulmi na farko bayan manzon Allah wanda ya fara musulunta mace ce Khadija ta riga kowa shiga musulunci abin da ya zo da shi ta yadda to saboda haka lokacin da manzon Allah tsira da nishin Allah tabbata gare shi ya dawo bayan an bashi wannan to sai aka ɗauki lokaci kuma bai ga wannan mala'ika ya zo ba bai san me yake faruwa ba halin da ake ciki me yake faruwa ne saboda haka manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi ya zamanto ya ɗauki lokaci bai zo ba sai daga baya sai ya ga mala'ikan tsakanin sama da ƙasa akan wani kujera yana zaune mala'ika sai ga shi ya zo miki kan kujera tsakanin sama da ƙasa me yake fada ya ayyuhal mutassir qum fa anzir bismillahir rahmanir rahim na'am ya ayyuhal mutassir na'am qum fa anzir sai ربك فكبر وثيابك فطهر sannan sannan shike nan ya ayyuhal mudassir ya kai wanda ya lulluɓa, da ya ayyuhal mudassir da ya ayyuhal muzammil duk abu guda ne sai dai al mudassir ta fara sauka bayan iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sura na biyu shine ya ayyuhal mudassir sura na uku ya ayyuhal muzammil wanda muke ciki za mu shiga yanzu saboda haka ya kai wanda ka lulluɓa un um fa anzir ta shi yi gargadi kai annabin Allah ne ta shi kai wa'azi Ubangiji ka ka girmama sannan tufafin ka ka tsarkake gumaka kuma ka tsaurace musu dama ba ka bautan ka? saboda haka wannan ya sauko da haka sai kenan fa atahu jibril sai malaika jibril ya zo mishi ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluba ya ayyuhal muzammil ya ya qumil layla illa qalila to kafin mu zo mu darsitin wanda tana gaban Allah ya da wannan sura muzammil asluha ay al mutazammil ya kai wanda ka luluba sun ma'udu mata ta sai aka shigar da ta a cikin zai li qurbi saboda kusancin ta da shi ya ai al bi siyabi ya kai wanda ka luluba da tufafinka almudassir bayan ka shiga cikin tufafinka ka sake kawo wani bargo kuma ka rufe saboda haka qum fa anzir a wancan sura sannan Allah madaukakin sarki a nan kuma sai yake mishi magana akan sallah don haka wannan sura muzammil makkiya an sauka da ita a makka sai ayan da na karshe aya na karshe sai aka saukar a madina ayoyin ta kamar guda ashirin ne amma sha tara ya sauka a ina a makka ɗaya ta ta sauka a ina a madina kuma wannan yake nuna ainihin wato surar abinda take karantawa min ahammi maqasid sura abinda sura take karantarwa توجيهه إلى ما يتزود به لتحمل الثقل آباء الدعوة yana nuna haƙuri ɗaukar nauyi wurin ainihin wato da'awa wurin karantarwa. Istamalat alaiha a sura, suran ta tattara amrun nabi sassarma bi ƙiyamin laili. An umarci manzon Allah ya tashi ya sallan dare, tasbitun nabi sassarma bi tahammulin iblagil wahayi. kuma cewa manzon Allah ya daure ya isa da saƙon nan na wahayi sannan kuma al'amru bis sabari ala jafa'il kuffar kuma yayi a akan dukkan ainihin wato jifan maganganu da walakanci da cin mutunci da kafirai za su mishi kafiri kafirina kuma suran tana nuna tsoratarwa ga kafirai wa bayanu ba'dhi ma addahu Allahu lahum min azabi kuma ya nuna irin shashi abinda Allah ya tare wa kafirai da suke min manzon Allah na azaba bai zai same su wa'azul kafirin bima halla bi qaumi fir'auna kuma a suran an gwada wa kafirai irin abin da ya samu mutanen fir'auna lamma kazzabu rasulullahi ilai lokacin da suka kare manzon Allah annabi Musa surar ta yi bayani zikru yawmil qiyama wa wasfu ahwali kuma ta yi magana a kan tashin da kuma tsorace tsorace da ke tashin alkiyama at-tashilu wal masamahatu fi qiyamil layl kuma ta nuna irin abin da ya kamata mutum ya tashi ya yi sallar dare da sauƙaƙewarsa da irin kuma alkhairinsa da kuma sauƙin da aka samu wurin iyamun laifi farko sai da manzan Allah ya yi kamar shekara guda a makka kullum sai ya yi sallar dare su ma sabai aka wajauta musu yin wannan sallar dare kowane lokaci su tashi ta sallar dare har sai da kafa ko manzan Allah ya kumbura har ma Aisha tana ce ya Rasulullah yanzu ba za ka kwanta ka huta ba Allah ya gafarta maka Qur'ani ya gwada mana inna fatahana laka fatahan mubina inna fatahana laka fatahan mubina na'am liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar sai yaya wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima Allah madaukakin sarki ya nuna mana inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar Allah ya maka wannan budi na fatu Makka da sauran bude bude da yawa da Allah ya maka sai mako ta ko ina ya yi haka ne don ya gafarta maka abin da kai na zunubi ka aikata da abin da ka dinkirta baka yi ba duk an gafarta maka sai to Allah ya gafarta maka me zaka wahala ka sai ya yake Aisha fara a kuma abin shakura ba zan zama to bawan Allah mai godiya ba duk da an gafata mini in an ma kyauta ai ba da kai tukuci saboda ka ina godiya ga Allah wata wataala don haka sai nan wannan sura ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lulluba kumin laila illa shi tashi kai sallan dare illa kalila sai dai kaɗan ma'ana mafi yawan daren ka tashi kai ta sallah shi yasa suka yi shekara guda aka faranta musu kowa sai ya yi ta sallah kafa ya kumbura aka shiga wahala Allah madaukakin sarki ce nisbahu aw yanqus minhu qalila nisfahu aw zid alayhi aw zid alayhi qur'ana Allah ya ce ku tashi cikin daren nan gaba ɗaya ku yi ta sallah sai dai ɗan kaɗan za a samu lokacin bacci kenan cikin dare manzon Allah suka ringa sallah suka ringa sallah suka ringa sallah sai Allah madaukakin sarki yace nisfahu ko dai rabin sa a winqus minhu qalila ko ko a rage wani abu daga rabi ko ba ka kahara saboda haka kenan umarni ne dai a yi ta sallah cikin dare amma karshen sura sai Allah ya inna rabbaka ya'lamu annaka rabbaka ya'lamu annaka taqumu adadin ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من يا يا والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم يا يا فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيقول صنع وآخرون يقاتلون في سبيل الله يلا جري فقدروا ما تيسر من صنع الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا وأقرضوا الله قرضا حسنا ne sai ce to wannan aya na ƙarshen shi aka sauke a madina sai zaman to ya ba da sauki ga abin da ya faru a maka shekara guda sai zaman zamanto ya goge cewa yanzu ba wajibi ba ne ba farilla ba da yin sallar dare ba ke amma kafin nan sallar dare na da falala da abubuwa iri iri to yanzu Allah ya ce a yi sallan dare to ya ake sallan raka nawa za a yi tambayi ɗan kala kato Allah ya ce a yi sallah kuma ni kawai da sallah ya yi sallah yake in ka ce kana sallah yadda ka ga dama sai mace to kawo mana Alƙur'ani yadda aka ce ka yi sallah yadda ka ga dama amma mun ka tambaye mu ya yi ya sai mu ce annabi yake sallu kamar ayyukan muni sallu sallan ba za ka yi ba sai da annabi ya nuna da aka wajabta wa manzon Allah sallah sai da ya sauko da kansa ya yi sallan bayan ya koya a wurin mala'ika Qur'ani umuni akan sallah yanzu Allah Allah madaukakin sarki ya ce umin laila illa qalila ta cikin dare sai dan ka dan kai sallah to ya zaka sallah zaka ana wani ba ma sallan ba sallan farilla wace ce a gaban mu yanzu magariba raka'a nawa muke yi uku qur'ani bai gaya mana raka'a uku sallar lisha raka'a nawa hudu qur'ani bai gaya mana raka'a uku Sallan sallar yi raka'a nawa biyu qur'ani bai gaya mana raka'a biyu A azhar raka'a nawa hudu qur'ani bai gaya mana la'asar hudu qur'ani bai gaya mana ina za mu samu a sunna saboda haka wahayi na alqur'ani da aka sauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi na hadisi duk wahayi wahayin qur'ani a bakin manzon Allah muka gane cewa da wannan za a karanta alqur'ani hanyoyin da aka ruwaito hadisai gaba daya yadda bukhari ya tara hadisi ya tabbatar da wayanda aka tsara hadisin daga wurin su suna da inganci hadisai mutawatirai haka aka samu Alƙur'ani shi ma taro shi ake ta wannan hanya daga wani zuwa wani daga wani zuwa wani kai yanzu ya za mu yadda da kai cewa qur'anin nan naka da kake cewa ba ka yadda da hadisi ba qur'anin da kai yadda da shi ya aka tara shi sai aka samu shi da hanyar da shi an in kace ba ka yadda da hadisi ba to kar ka yadda da ƙur'ani. dama mun san ka kafiri ne domin duk wanda bai yadda da Alƙur'ani da hadisi ba ai ya kama shi ya wa Allah ya cewa manzon Allah domin alqur'anin bai zo ba sai da manzon Allah yayi bayani ya aka samu bayani daga harshen manzon Allah ta hanyar hadisan ne muka gane wannan shine qur'ani wannan shine hadisi kuma sannan kana so ka sauke manzon Allah daga matsayinsa kai kuma ka hawo matsayi yanzu kai zaka fassara mana yadda ake kaza ake sallah kai zaka don haka ka bar qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kuma qala qatu haka na kowa haka masalin kuma gari karatu saboda haka ayoyi ayoyi na alkur'ani mai girma da suka yi magana a kan ƙur'ani da kuma sunna akwai ayoyi kamar guda bakwai wanda duk inda ka ji su ka ga an hada alkur'ani da hadisi da sunna kenan kalma alhikima duk inda ka ga alhikima alkur'ani a wayannan wurare guda bakwai banda wasu wurare to wannan suna magana ne akan hadisi kuma kai ma za ka gane ɗauki alƙur'ani ala ramma ko ma sassul bakar annabi ibrahim alaihi salam ai yayi wani addu'a bayan da a gama gina ƙara. yawa kaga yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan annabi ibrahim na addu'a ya Allah mutanen nan na makka ka fitar musu da wani irin manzo manzon nan ya zama to daga cikin su idan ya zo yatlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka wa yu'allimu wa yuzakkihim yana zakake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana ainihin wato sanar da su alkitaba ne kenan alqur'ani wal hikima da me da sunna da sunna hadisan manzo Allah yadda annabi ya bacci yadda ya kasuwanci yadda ya magana yadda ya kaza duk a sunna muke gane kenan addu'an annabi Ibrahim to kaga anan al-hikima as-sunna aya na biyu har yanzu cikin suratul baqara kama arsalna fikum rasulan minkum haka wa yu'allimukum kitaba wal hikima. Ina koya muku kitaba wal hikima littafi na alqur'ani da kuma sunna har yanzu qur'ani ya ce a bakara wal quruni matallahi alaikum wa ma anzala alaikum kaga ya izukum alkitaba wal hikima. har yanzu Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim yace sallallahu ala almu'minina in ba'atha bihi rasulan min yawa yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma kaga saboda haka na hudu kenan na biyar Allah ya ce wa anzalallahu kitaba wa kitaba ka shiga da sai kenan wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ya saukar gare ka alkitaba alqur'ani kenan wal hikmata da me da kuma sunna shine hadisi saboda haka alqur'ani ya gwada mana har yanzu na shida qur'ani yake wa kunna ma yutla fi buyutikunna magana da matan manzon Allah ku tuna da abin da ake karantawa a ɗakin ku min ayatin lahi wal hikima na daga ayoyin Allah da kuma hikima shine hadisi na bakwai huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan huwa allazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma mafi yawan malaman tafsiri duk gaba da sun ce wannan abin da ake nufi wato alkitaba alquran wal hikma kuma sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai in kai tawaye mu dai ba mu tawaye ba muna nan muna bin alqur'ani muna bin sunna kuma yadda aka samu wannan hadisan hadisai din nan sai da aka samu an wane an wane an wane an wane an wane har aka ga manzon Allah Qur'ani ma sai da aka samu an wane an wane an wane har aka zuwa ga manzon Allah haka aka tara shi saboda ka in ba za ka yi addinin ba ne kawai mu gane kai wakilin arna ne dama ba ka kafa musulunci amma musulmi ya ce bai yadda da bukari ba da musulmi to ya za ka sallah Allah cewa ya sallah a hudu babu shi a raka a uku babu shi raka a biyu babu shi waye gwada mana sunnan manzan Allah saboda haka take nan lafazin anzala cikin Alƙur'ani, Allah ya gwada mana anzalallahu fil qur'an ya saukar da littafin cikin Alƙur'ani mai girma wanda yake nuna wahayin nan guda biyu wahayin qur'ani da wahayin sunna shi yasa yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil saboda wanda suka imani da irin abin da aka saukar maka na wahayin qur'ani da sunna ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ittabi'u ma كل ku bi abin da aka saukar muku na littafin Allah da kuma sunna kenan alqur'ani da sunna ke rufe anan saboda haka karatun gobe za mu zo mu gani yadda wato Alƙur'ani ya bayyana waɗansu abubuwa da muka kasa gane su ba za mu iya fahimtar su ba sai mun koma hadisi a matsayin wahayi

إن عدة الشهور عند الله سنة عشر شهرا في كتاب الله لصاف وتني أولا الله وتهو مشاكل في كتاب الله أكل لتاني الله تقول أصدقاء رقاته يذكر أنت منع a littafin Allah Allah ya ce lissafin watanni littafin watanni na shekara yana cikin littafin Allah haka Allah ya faɗa aya ne a wani sura suratul tauba amma muna so mu san al-muharram da safar da rabiul awwal jumada awwal har zuwa ƙarshe gaba ɗaya alqur'ani babu sura babu babu ainihin watan da Allah ya ambata alqur'ani banda ramadan ramadan ce kadai Allah ya ce shaharu ramadan allazi kaga kenan qur'ani ya ambaci ramadan to karanta mana al-muharram qur'ani karanta mana safar qur'ani rabiul awwal rabiul thani to amma kuma Allah ya ce fi kitabillah inna idata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabina. lissafin watanni a wurin Allah a littafin Allah su goma sha biyu ne kuma yace fi kitabin a cikin littafin to dan kala ka to kirga mana to inda zaka gane hadisai wahayi ne to fassara fi kitabin a cikin littafin Allah a hadisin annabi ne manzo Allah ya bayyana wayannan watannin kamar yadda zamu ji su gobe Allah Allah mu kace sarki ya samu da zaka karkaro da kanka zaka gane yan kada kato kawai dama tangar eh Allah ya kire su Allah ya sa mu dace Allah mu da sarki ka mana jagora ka sanya albarka saboda haka an kawo taimakon marayu nawa aka samu yawa ga dan kwamiti masha Allah yau an samu dubu tamanin da uku da ɗari shida da goma abin da aka samu ke ko Allahu akbar Allah rama yace ya cika sun kai dubu dari yi. kenan a cikin dubu dari nawa ya rage dubu goma sha ya ala rama shi kuma zai bayar to Allah ya saka rafai to tun da dama na ce abin da aka bayar shi zan bayar dubu dari kenan zan kawo ba. amma jiya na sa naira dubu dari biyu da saboda haka dama na jiya da Nero kenan don haka Allah mu da kuke sarki ya sake albarka eh yau sai kuma sai kuma na gobe shi ma sai mu ga za mu saka Allah mu da kuke sarki ya sanya albarka Allah ya mana jagora saboda haka turo account number akwai masu bukatan akawun ta musu account number ina akawun number ku babu shi sifili nawa account number gashi nan na na marayu shi ne zinar ban 101-286-4800 101 saboda haka duk wanda zai saka ya saka mana cikin account Allah ya saka wa kowa da alkhairi amma me ta account daya sifili daya biyu takwas shida hudu takwas sifili sifili ko dubu ɗaya ka samu gode Allah ya saka ɗaya inda kowa zai sa dubu ɗaya ɗaya mutum miliyan biyu su saka mana dubu ɗaya ɗaya da mun tashi da 2 biliyan Allah ya sa kowa ya saka ba sai yan adama ba duk inda karatun nan ke kaiwa duk wanda ya ji shi ma ya sa sa Eh, har yan kamaru har yan niger amma sun za su zaka mana suka mana saifa yan zan zo a canja amma a kawo kuma zai ɗauki saifa don su aiko gudumawa saboda allah allah mu da kakin sarki ya saka da saifa muna addu'a allah shi jagora آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النير آمين اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين اللهم اجعله شهر النصر والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك